كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 rabbi shirah li sadari wa yassir li amri wahalul uqdatan min lisani yabqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dekan yabo da godiya da jinjinawa su tabbata ma Allah mai girma da daukaka wanda cikin iya wasa da kaddarawarsa ya nuna muna wannan safiya ta ranar Larba, ishirin a goma sha tara ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne ishirin a sha tara har yanzu ga watan march miladiya dubu biyu da ishirin da biyar gama wannan masallaci da ke cikin makarantar ibn shu'aib al-islamiyya domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a wannan shiya ta mana karama a wannan birni mai albarka birnin sokoto a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana domin gabatar da tafsiri na ɗan uwa mata iyaye wanda idan ba a manta ba jiya mun shiga sura ta saba'in da hudu suratul muddassir wanda kuma wannan sura mun karanci aya tun daga ɗaya har zuwa aya ta talatin da ɗaya a kan wannan aya ta talatin da ɗaya muka tsaya muka kwana yau da yarda Allah za mu ci gaba a aya ta talatin da biyu zuwa abinda Allah mai girma da ɗaukaka ya sauƙaƙa muna Allah yana cewa a wannan aya Bismillahirrahmanirrahim Kalla wal qamar wal layli iz adbar was subhi idha asfar إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة نعم Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa kalla a'a maganar da suke yi na inkarin mala'ikun da ke tsare wuta tis'ata ashar guda goma sha tara ɗin nan da kuma inkarinsu da suke yi a lokacin da Allah yake shi ke shiryar da wanda ya ga dama shi ke ɓatar da wanda ya ga dama da inkari game da rundunoni da sojoji na Allah wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa duka wannan musun da suke yi ba shi ne a abu yi ba ina rantsewa da alkamar wata in ji Allah duk wannan can ba shi ne abu yi ba ina rantsewa da wata wallaili iz adabara ina rantsewa da dare a lokacin da dare yake ba da bai haske ke shigowa wasu buhi ina rantsewa da asuba idza asfara idan shi kuma asuban ya shigo daren ya bada bai kenan nan dai Allah yana rantsuwa da dare Allah yana rantsuwa da asuba sannan Allah yana rantsuwa da mi yana rantsuwa da wata ababe guda uku nan Allah yana rantsuwa da su akan mi akan tabbatar da abun da shi Allah ya faɗa shine gaskiya innaha la'ihi dal kubur lalle wannan wa'azin da wannan karantarwa babban al'amari ne wanda ya kamata su ɗauke shi da muhimmanci naziran lilbashar kuma gargaɗi ne lilbashar ga mutane mata ake kowa ji tsoronta naziran lilbashar kuma gargaɗi ne ga ɗan adam ɗan adam jikinka bai ima wannan wutar ɗan adam wannan wutar ta fi ƙarfinka ka yi ƙoƙarin ka kauce mawutar wutar tun baka fada ciki ba naziran lil bashar liman sha'a minkum wanda ke so daga cikinku an ya taƙaddama ya wuce gaba a waje aiki alkhairi au ya ta'akar ko kuma ya koma baya shi a da dibara ta rige ga mai shiga rijiya kenan an riga an muku wa'azi an riga an muku gargadi an ɗaura ku bisa ga hanya to wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama kuma ya je ya zauna amma dai wutar sakara tana nan sannan ababin da Allah ya ambata suna nan mala'ikun da Allah ya ambata suna nan wutar ma gaba ɗayanta generally tana nan sannan kuma wannan wutar da kuma abin da Allah ke faɗa cikin alkur'ani duka naziran ne lil bashar ne ga mutum shi yasa aka ambace shi da naziran aka ambace shi da bashar bashar yan ce bashar irin wannan jikin namu ka in ka kalli jikinka ka kalli jikin damisa kai ka san jikin damisa ya hina ka karhi in ka kalli jikinka ka kalli na wato dorina ka ga eh lalle naka bai kai ba kai har jakin gidanku in ka kalli jikinka ka kalli jikin jaki kana kallu kana ganewa jikin jaki ya na naka daukar wahala idan ka kalli jikinka ka kalli jikin shanuwa ma wannan jikinta yahi naka daukar wahala shi yasa ko allura akai ta hudi sai ita ai mata katanya allura eh, kai ko sai a dawo ma ƙarama saboda jikinka bai da karfi to ka kalli jikin ka shi yasa aka amfani da wannan jiki aka ce lil bashar asalin bashar shine wannan jikin amma na ilaƙi ne akan mutum generally to ka kalli wannan jikin naka ka gani shi yana ima sakara ka kalli jikin naka gani yana ima azabar Allah so me yasa ba za ka bi Allah ba don ka hadu da azabar Allah nazira lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddam wanda ga dama ya wuce gaba a wajen aiwatar da ayyukan alkhairi ya wuce gaba a wajen son Allah ya wuce gaba a wajen biyar manzo Allah ya wuce gaba a wajen kamdar manzo Allah ya wuce gaba a wajen tauhidi ya wuce gaba a wajen sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw in ya ga dama ya koma baya amma dai gama ta gama lalle Allah zai hukunci ga dukkan wanda ya rayu a duniyan nan kuma zai girbi abin da ya aikata idan ya koma gaban Allah na'am كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرين مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah mai girman da dokar ya saki cewa kullu nafsin bima kasabat rahina wannan aya tana da fasara guda biyu kullu nafsin ko wace rayuwa bima kasabat rahina abunda ta aikata wannan aikin shine zai kai ta a daure ta a wuta jahannama kenan ana nufin wace rai kenan kahira wannan ita ce fasara ta farko kenan kowace rayuwa wadda ta zo duniya ta yi ayyuka marasa kyau to wannan aikin su ne shi ne zai kai ta wutar jahannama shi ne zai kai ta tudun mahalaka ina fata an gano nan kullu nafsin kowace rayuwa bima kasabata rahina aikin ta shi zai halaka ta sai yake illa ashabul yamini sai fa ashabul yamini wa'anda za a ba littafin su da hannun dama su ne masu imani ba arna ba su ka aikin su ba wuta zai kai su ba aljanna zai kai su to kaga wannan fasara ta farko kenan fasara ta biyu kuma kullu nafsin bima kasabat rahina Ko wace rayuwa aikin ta ne zai kai ta inda za ta je kenan sai zama generally har musulmi ke sai zama rahina kenan kamar jingina ne wato an riga an dauke ka wato kama an kama ka yanzu menene zai fanso ka aikinka kenan aikin kashi zai fanso ka in ka yi aikin kuri sai ya fanso ka in baka yi aikin kuri ba sai ya kuma shi kenan sai ka shiga cikin wutar jahannama sai ya zama kenan kullu nafsin bima kasabat rahina yana da ma'anar kowane eh, ko wace rayuwa za a sa ka mata da aikin ta muna fata an gane wannan kina sai zama ko ce rayuwa aikin ta ne shine ke fishe ta ko kuma ya kada ta wutar jahannama kenan da musulmi da wanda ba musulmi ba to aiki ne ne dai shine ake kulawa da shi ma yanzuru ila amalikum Allah yana kallon ayyukan ku ne sai ya zama kenan wannan illa mun munqadi'a ake ba ta da alaka da wannan illa ashabul yamin sai ce to lakin sai ya zama munqadi'a ake manarta lakin ashabul yamin fi jannatin yatasaluna sai dai duk da kowa da aikin suke tafiya to su dai kan ashabul yamini to su kan suna cikin aljanna ta sa'aluna suna tambayar junansu menene ke faruwa a duniya mina na ya faru duniya kai wani kaga abin da ya faru kai wani ai lokacin duniyar nan kaji abin da kaji sai kaga suna tambaya suna ji. kuma har suna ma tambaya wai ina makoci na naka mai karya tarantashin kiyama wai ina abokin na naka wanda bai yi da Allah ba wai ina abokin na taki arniyan nan wai ina abu nan taki yan bidiyan nan wai ina wani nan naka yan karzan nan wai ina suke ne ana ta tambaye juna anil mujrimin suna tambaya game da mujrimin masu laifi suna tambayar masu laifi su ne na arnan da na yan bidi'a da na munawuka Allah suna tambaya don saboda su rayu tare da su sai su ce to wallahi ba mu da labari akan su ya ce to shikenan bari mu leka wuta mu gani ko muna gani su domin a cikin aljanna a cikin aljanna kana da damar ka kama ko wuce tasha akwai tasha ƴan wuta <laughs> za ka kama wuta za ka ga iri yadda za a yi musu azaba in kana bukatar gani amman eh kila akwai ni arni da ya addabi ka nan duniya kila ma shi ya kashe ka kila shi zai ce bari in kamo tasha in ga wanda aka yi mai azaba sai ka kamo ka gani ka mori ga shi mai azaba yana ihu ba abin da zai yi ka kalla ka mori ka kashe ka kamo ta tasha a ok bari in kamo tashar mai alfarma sarkin musulmi ina son yau in gane shi sai ka kamo gashi nan cikin aljanna cikin nema ga karan cikin aljanna cikin nema kana kallon sa yana kallon ka sai ku gana yanzu kuma in kana son ganin sarkin musulmi sai ai kama ana yi a kai bari in kamo gwamnan tashar gwamnan mu eh, gidan gwamna inda gwamna yake ina bukatar in gane shi kawai sai ka kamo tasha ta ga ka gashi sai ku tattauna a'a yau ina so in kamo tasha annabi Musa alaihi salatu wassalam ina so in kamo shi ina so in gana da annabi Musa a ina so in gana da annabi Ibrahim a ina so in gana da annabi Nuhu a ina so in gana da annabi Isma'ila ko annabi Isaka a ina so in je babban gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duka an baka wannan damar to shine sai yanzu sai su ce to to nan mujruman nan wayanda ke karyata mana ran tashin kiyama lokacin da muna duniyar nan ina suke suna tambaya sai su ce to bari mu je mu leka mu gano su bari mu kamo tashar su ana kamowa sai ga su wuta tana ta kuna su wannan sakarar da suka ce ƙarya ta babu ta ga ta tana kuna su sai kaje sun ƴan aljanna ce musu ma salakakum fi saqar wa yasa ku ciki wannan wutar me ya kawo ku wutar nan a kullu nafsin bima kasabat hina aikin su ne ya kawo su me ya kawo ku wannan wutar qalu sai ka ji suna cewa abun da ya kawo mu lam nakum minal musallina bana ba ma cikin masu sallah ashe babban abun da ke raba ka da wuta sallah ita kuma sallah yin ta akai kamar yadda manzo Allah ya koyar ita kuma sallah yin ta akai kamar yadda hadisan manzo Allah suka tabbatar don wani ya zo ya salla gaban manzo Allah ba da manzo Allah ya koyar ba annabi yake masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai salla don baka yi salla ba to ashe dole sai kai kamar yadda manzo Allah ya koyar kuma ya zama ka cika sharuɗanta ka cika ka'idodinta ka cika rukunnanta ka yi ta kamar da manzo Allah ya koyar ka yi ta a kan lokaci kuma bayan haka ka zama kana jin tsoron Allah a cikinta ka zama ka yi salatul khashi'ina sallan masu tsoron Allah to shine in ba hakan ba za ka waye gari cikin lamna nakum minal musallina ba ma sallah don ga wani ya salla ba ba wai don bai ba amma annabi yake mai bai ba saboda kan mutum ya rayu duniya ya gama rayuwarsa yana sallah ya koma gaba Allah yana cikin tutar waɗanda ba su yi sallah ba kuma duk sallah kowa ka koya ba ka koyi ta manzo Allah ba wallahi ba ka yi sallah ba a dole sai ka koyi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam naku minal musallina ba ma cikin masu sallah wannan shine dalili na farko na shigowa mu aljanna duk da akwai dalili na farko wanda ba su fada ba wanda shi ne babban ma ba su ambace shi ba sai suka ambaci wayannan duk da sun kai shi kusan ƙarshe sun kai shi kusan ƙarshe don sun ce wa kunna nuka zebu bi dini muna ƙaryata ran tashin kiyama kaga kahirci kenan to shine asalin shine kai sutar ƙaryata ran tashin kiyama ƙaryata Allah kafirci ga Allah shine na farko sannan lam nakum minal musallina ba ma sallah kuma domin wanda ba musulmi ba ai ba ya sallah walam na kunu imul miskin ba ma ciyar da miskinai ba ma ciyar da miskinai bi ma'ana marwata muke idan aka ce a zo a taimaka ma talakawa fada muke da wannan a taimaka ma marayu ba ma ciki a zo a taimaka hamma kokarin muke karma a din mu ba mu yi ba kuma ba ma yi a ra'aita allazi yukazzibu bid-din kenan wanda ke karyatawa da ran tashin kiyama yo da sura al بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين شنكوكا ونندكي كريتاوى درانتا شنكياما kamar yadda yanzu nan su ma sun faɗi haka wa kunna nuka zibu bi yi yuka zibu bi dini ko kaga nan da ke karyatawa da ran tashin kiyama fa zalika alladhi yad'ul yatima wannan shine ke guje marayi akan haƙƙe ne saboda yahi karhin marayi shi babba ne idan aka je kotu marayi bai iya shari'a da shi idan aka je wajen can sanda marayi bai iyawa da shi idan duk inda aka je ya fi karfinsa saboda ka sai ya kwace masa dukiyarsa ya hana a bashi ya hana a bashi akwai ni kes da aka kawo muna wanda sama da shekaru ake wannan kes wani bawan Allah ya rasu ya bar dukiya mai yawa to cikin ƴaƴansa akwai babba dan siyasa ne ina jin ko dan majalisa ne ya taba yi ko kuma har yanzu ma ban sani ba Dokiyar ta magadan duka sai ya mamaye ta wayannan su kuma su je kotu a je kaza a yi kaza a tai a tai tun suna da ɗan ƙarfi ƙarfin da za su ɗan bara alƙalan da lauyoyin har yanzu ba su da komai in ma suka je kotu sai dai an ba su na kabu kabun dawowa kuma har yanzu saboda babbana an kasa raba wannan gadon kotu ta yanke hukunci ta ce aje a raba da aka zo kuma ina yana da karfi a ministry na justice yana da karfi a bangaren kaza yana da karfi a bangaren kaza duka inda kallo aka babba ne wayan ga yan uwa ne na da jini ne ya yan uwa ne na uban su daya wasu wasu kuma uba daya uwa daya ma amma duka ya ya hana ya hana araba gado fazalika alladhi yad'u al-yatima kenan an kawo min wannan abun tuntuni tun ba ma kafa muna hizba jihar sokoto ba aka kawo wannan kes ni tura su a can aka je. har yanzu ina tabbata muku ba raba gadon nan ba ba raba ba har yanzu kuma gidaje manya-manyan da shaguna manya-manyan miliyoyin kudi ga wa'annan yan uwan nasa ga sunan kowa kamar ya mutu bai da abin da yake ci yau bai da na gobe shi kuma duka ya mamaye sai ka yi tsammanin ba a tashin kiyama su kuma alƙalan kamar ba sa tsoron Allah lauyoyin kamar ba sa tsoron Allah fa zalika alladhi yad'u al-yatim wanda ke dunguje marayi akan dukiyarsa fa zalika alladhi yad'u al-yatim wala la yahuddu ala ta'amil miskin idan aka ce a zo a taimaka lokacin ramadana ne ku zo ku taimaka ma marayu lokacin eh, ramadana ne a taimaka ma zaurawa lokacin ramadana ne a taimaka ma gajiyayyo lokacin ramadana ne a taimaka ma talakawa shi sai ce wannan shi ba aikin sani ba wala yahuddu ala ta'amil miski bai bai kudaitarwa aye in anka kudaitar kuma kace aye a zo ayi bai yi kuma bai bari ayi wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun boni ya tabbata ga wasu masu sallah domin irin wa'annan ayyuka ana samu mai sallah yana yin su ko ba a samu yanzu wannan ai mai sallata mai sallah na kuma mafi yawa alƙalan nan masu sallah ne mafi yawa lauyoyin nan masu sallah ne mafi yawa duwa inda suka daure mai gindin nan yan siyasar nan duka masu sallah ne amma sai ya zama fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun wayanda ke raukana game da sallah don ba su san ma'anar sallah ba ba su san abin da sallar ta kunsa ba shi yasa suke zalunci wanda ya san sallah wallahi bai zalunci domin sallah ita ke nuna kai bawa Allah ne zaka dauki goshinka da fi ko ci gaba daraja ka aza kasa ka tashi tsaye ka majjida Allah ka girmama Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ji abin da ka faɗawa, kake kai ne mamallakin ran tashin kiyama idan ina da mulki a nan duniya idan ka ɗanɗana dana mini kansila ko ɗan majalisa ko ka bani gwamna ko ka bani minista ko ka bani shugaban ƙasa ko ka bani sarauta ko ka bani ko ka ni duka akwai ran tashin kiyama kai ne maliki yawmiddin babu wani sarki sai kai a ranar in ka san da haka ka yi zalunci ne ai ba ka yi ba maliki din kace iyyaka na'bud Allah kai kadai muke bauta ma kai kadai ba ma bautan kowa in ba kai ba ka nuna kai bawan Allah ne wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakon ka, ba za mu nemi taimakon kowa ba in ba kai ba kai da yake kawo mana agaji ka nuna kai mabukaci ne ka nuna kana bukata a taimake ka kace ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madidiciya hanya madidiciya babu zalunci a cikinta hanya madidiciya ita ce adalci hanya madidiciya ita ce biyar sunna annabi Muhammad ita ce tauhidi ita ce hanyar manzo Allah ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanyar wa'annan da kawwa nema su annabawa ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين نعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول الله يجي دوك وندي وا الله داء يوا منزو الله صلى الله عليه واله وسلم طاء فاولئك مع الذين أنأم الله عليهم wayannan suna tare da wayanda Allah ya wa ni'ima wayanne ne Allah ya wa ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa suna tare da annabawan Allah kaga sune wayanda Allah sune wayanda kake roko Allah kullu Allah sa ka cikin su kace siratal ladina an'amta alaihim to su ne minal nabiyina annabawa wasu siddiqina da siddiqina abubakar jagoransu wasu siddiqina wasu salihina da salihina eh wasu shuhada wasu shuhada da shuhada wane ne su shuhada wayanda suka je suka yi shahada irin su Hamza irin mutane a Uhudu irin duk ya shahada saboda daga addini Allah wasalihina da sauran mutanen kirki gaba daya Umar radiyallahu anhu shine jagoransu. ina fata an gano nan wa hasuna ulaika rafiqa duk mutumin da ya zama wayannan mutane su ne ke tare da shi a ran tashin kiyama to wannan zamantakewar ko ta yi kyau zama tare da su ya yi kyau a ce su ne abokanin karan tashin kiyama su ne abokanin zamanka za ka tashi ga annabawan Allah za ka ga shuhada za ka ga asalihina wallahi godi ma Allah to su ne kake roƙon Allah cikin sallah kullu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kace ghairil maghdubi alaihim banda wa'anda kai hushi da su ashe ka sa akwai abin da wani zai yi Allah hushi da shi kaga ba za ka yi shi ba gairil maghdubi alaihim waladdallin banda batatu ka sa akwai batatu can wuta ba za ka shiga hanyar bata ba to kaga sallar kenan abin da ta kunsa kenan a sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa manzo wannan sura ma fatiha yake mata ita a sallah kasamtu salata bai kasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah biyu tsakanina da bawana to kaga fatiha ce ce ya raba bi saboda ka sallah mafiya ba musammina na sallar ba aikin da ke cikin sallah yana nuna ma kai bawan Allah ne abin da kake faɗa cikin sallah yana nuna ma kai bawan Allah ne yana nuna ma ba za ka yi zalunci ba yana nuna ma ba za ka yi kisa ba yana nuna ma ba za ka saba ma Allah ba yana nuna ma za ka bi manzon Allah ba za ka saba masa ba duka abin da sallah ke nuna ma kenan to shi yasa sai suke cewa qalu lam nakum minal musallina ba ma sallah wa lam nakum nud'imul miskin ba ma ciyar da miskine can ko sai Allah yake cewa fawailul lil musallina Bon ya tabbata ga wasu masu sallah wanda su ba su tsare salla kamar yadda kamata ba Alladhina hum an salatihim sahun wayanda ke raukana a cikin sallar su wanda suna sallah kawai amma ne ba su san manarta ba suna sallah zuciyarsu na kasuwa suna sallah zuciyarsu na wajen siyasa suna sallah zuciya na wani gari suna sallah ba su sa abin da suke ciki ba alladhina hum salatin sahun alladhina hum yura'un sune wayanda ke goda ma mutane sun aiki suna yi ba don Allah ba suna yi don mutane don riya suna riya ne alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana a taimaka idan ake a taimaka ma marayu sai su hana idan sun an a taimaka ma gogare sai su hana wa yamna'un unal maun su ba su yi ba kuma ba sa bari yi. to shine walam nakunu imul miskin ba ma ciyar da miskini ba ma ciyar da miskinai kuma ba ma bari a ciyar da su idan Allah ya baka dukiya baka taimaka baka taimaka ma talakawa gomma Allah yayi ka talaka ya shi ma sauki idan Allah ya bi ma arziki ya tuwa ma asiri ya zan baka da kyauta makodo wani haka zaka same shi ba Allah ya bashi dukiya da yawa amma wallahi makodo kuma wani saboda lalaci ma rowar tasa ba ma wai ga yan uwa yake wa rowar ba ba ga makota ba yake wa rowar a hadda matarsa ta gidansa ƴaƴansa kajaran majaran amma ga dukiya Allah ya bashi wannan goma ba a bashi ba Allah shi kare mu sai Allah ya ce wa kunna nakhudu ma'al kha'idina muna kutsawa tare da masu kutsawa idan ka ta sauko ta magana kawai sai mu sa bakin mu ciki muna shiga muna mu shiga nan mu fita nan mu zagi wanda muke so mu ci zarafin wanda muke so mu faɗi abin da muka so ai demokradiyya ta akai ai mu mu demokradiyya ta saboda ka kowa na da yanci ya faɗi abin da yake so ka samu shugaba kasa ka zazzaga ka samu gwamna ka zazzaga ka samu sarkin musulmi ka zazzaga ka samu ni babban basarake ka zazzaga ka ci zarahinsa duka wai ai demokradiyya ta ai akwai akwai freedom of speech ai akwai yancin fadin albarkacin baki bakin nan zai kai ka wuta wallahi ko zai kai ka wuta in dai aka sake shi yana da yanci ya faɗi abin da ya kaso shi ko zai kada ka wuta ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani bawan Allah yace kuffa alayka hadha rike wannan harshen naka rike shi sai yake cewa ah, wa inna akhadhu nabi bima takallamu bihi za a kama mu da laihi ga abun da muke magana maganganun da muke ko ko a ah, mutun na iya rike zai rike abun da yake magana da shi kenan ya rike harshen sa kuma da shi yake magana yace saki latka ummuka uwarka tayi wabinka da ma dai baka zo duniya ba kenan wannan zagi eh, wato magana ce ta tsawatarwa ga manzo Allah yi masa yace wa hal yakubbu nasa ala manakhirin fi nari jahannama illa eh illa hasa'ida alsinatihim akwai abin da zai katsa mutum cikin wuta ko kuma yace akwai abin da zai durmuyar da hancin mutum a cikin wuta fiye da harshen sa ai babu kamar harshen sa ina fata an gano nan saboda harshe yana kai ka wuta maganganunka suna kai ka cikin wuta to shine wa'annan yan wutan ke cewa wa kunna nahudu ma'al kha'idina muna kutsawa tare da masu kutsa idan ka ga yan duniya suna magana kace kai ma sai ka shiga ciki kai idan ka gajen tiktok suna ta'addanci suka ce kai ma sai ka shiga tiktok ka yi barna kai ma sai ka shiga ka faɗi kai ma sai ka shiga ka bayyana tsiraici sai ka shiga ka wani lokaci bayyanawa ta gangar jike wani lokaci ta baki maganganun da ake fara a abun da ake facebook kai ma sai ka shiga ka yi abun da ake kaza kai ma sai ka yi duk abun a barna sai yi shi amma fa ga alkhairi cikin tiktok din nan ba ruwanka da shi ga alkhairi cikin facebook din nan ba ruwanka da shi Allah ka shirya mu ne nake kallon wani bayani da mai girma waton komandan hisba general na kasa ko mu ce na kano mala aminu daurawa yana, yana fada game da abin da ya shafi sokoto ya ce akwai wani ko jawa ne ne boyi soja soja soja soja boyi yake anan sokoto yake yake inda kano yake da sun kama shi amma dai nan sokoto ya kira mai girma kwamishina na harkoki addini dr jabiru sani mai hula ya yi magana da shi shi dr jabiru ya gaya masa cewa tun kami ya zama kwamishina ya yi kokarin ma wannan mutumin ya zo ya yi kokarin ya yi wata badala a nan sokoto malam jabiru ya yi kokari ya dakile wannan ta hadawa da hukuma ya aka hana masa eh, to shi na ke cewa da kano ne to da sun kama shi amma dai eh, yana kira ga shi dr jabir su yi kokarin su maka wannan mutumin kotu a kai shi kotu to sai da shi eh, shek aminu daurawa bai fahimci yadda matsalar take ba ne ina fata an gane wannan ai ya kamata a fahimta so sokoto suka ba kano tuta haka ne ko ba haka bane badalar da ake Kano wallahi ba in ta Sokoto kuma ba za mu yi da ba ina fata an gane wannan sannan kuma akwai ai shi eh, eh, eh, Sheikh Aminu Daurawa ai ya sani ai shi zo aka kaddamar da Hizba a nan jihar Sokoto tare da shi kuma shi ne ma ya jagoranci kaddamar da ita tare da mai girma gwamnatin jihar Sokoto a to ina tsammanin kila saboda wannan lokaci an yi wata magana aka ce hizba jihar sokoto sai ta hita jihar sai ta cimma ta kano har ta wuce so kila shi na yake maimakon ya kira ai ya kamata lokacin abin gani ya kirawa ya kira komandan hizba na jihar sokoto malam usman jatau don shi malam jabiru sani mai hula yanzu ai shi matsalolinsa na ministry ya ishe shi ba aiki ne ne ba aikin ne mucin hizba ya kira komanda na jaha malam usman jatau ya ke mai gashi gashi ko ya kira ni ni ni da mataimakin sa ya kira ni ya gaya mini gashi gashi sannan ya ga abin da za mu yi amma bai fahimci yadda matsalar take ba wannan soja boyi bai zama sokoto kuma iyaye ne sokotawa ne sun ɗebe mai albarka muna da wannan labari bai zuwa don da yana zuwa da yanzu mun sharkiɗe shi ai ah, ah, ah, kun dan yaro dan tiktok wanda ni kamo kwanukan ba kila kun ga wannan bidiyon da yake ba tsaye yake abubuwa ni zo ni zauna ni sa aka kamo shi ya zo muka zauna da shi to na lokaci ce ya tuba duk ya gogoge bidiyoyin nan kuma yake bai karawa kuma har yanzu bai kara ba don muna biye da wannan page har yanzu bai kara ba saboda ka wannan baya sokoto ni kuma bari mu gaya ma shek Aminu Daurawa wannan jaboyi soja boyi yana can Kano duk wannan da yake Kano yake yin ta ba ne yake ba su raka don Allah Sheikh Aminu Daurawa don Allah ku kama shi ku kawo mana kayan mu nan ku kama ba sai kun kawo mana ba ku kama kawai ku kira mu za mu zo mu tawo da shi amma dai ku fara kama mu shi daga can amma ina ina shaida muku wallahi da a ce so ku take da yanzu mun kama shi inda so ku take da yanzu mun kama shi saboda irin goyon bayan da muke samu daga shi mai hizban shine mai girma gwamnatin jihar Sokoto ya ba mu damar cewa duk wata da ake mu dauki mataki a kansa haka muna samu wannan haɗin kai da goyon baya daga majalisar mai alfarma sarki musulmi muna samu wannan haɗin kai da goyon baya ɗari bisa ɗari sau daga muna idan muka samu iri wannan gaskiya za mu ɗauki mataki da dace a kansa problem kawai bai zuwa sokoto bai zuwa yana can kano can ne duk yadda ake can yake yi su raka ƴan hizban jihar Kano don Allah ku kama muna shi don can na yake barnan ai lokacin da murja murja kunya ta ta ta'addancinta kuka gayyace ta ta ƙara yi ta ci gaba da yi ai barin Kano ta yi da tabbar Kano ita koma Lagos yanzu ya kamata daga can a kira a ce a ce Aminu Daurawa ka kama murja ta riga ta bar Kano ai ba ta Kano tana Lagos sai dai inda muna da ƴan hizba eh, eh, Lagos sai mu ce ƴan hizba daga can su kama muna murja ka gane ko to yanzu kuma mu kuma wannan ba Kano ba ba Lagos yaje ba ba Ibadan yaje ba ba Ingila ba ba ina ba a Kano yaje inda tushen Hizbar duk da ba can ne tushe ba nan ne tushe mun yi da yawo nan ne tushe a nan ne tushe domin muka bada tuta insha Allah Allah ka samu gani Allah ka samu gani to irin wa'annan masu shiga social media nan suna ta abubuwa ko ta bake ko ta bake ko kuma ta goda surar jiki wayannan duka su ne kunna na hudu ma al sannan abun da ya shafi aqida abun da ya shafi aqida sai kaga wani yana kutsawa cikin aqida kuma jahili ne game da matsalar aqida in ya kutsa ciki ba mamaki zai ruguza aqida sani in kuma aka yi da ra'ayinsa zai ruguza aqida al'umma gaba daya wani ya rika kutsawa cikin hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wani tunanin da zai iya ruguza hadisan gaba daya da wani tunanin da zai iya ruguza ƙul'ani ma gaba daya so irin wa'annan masu kuce kuce cike ba tare da ilimi ba da masu kuce kuce don su tabbatar da bakar aƙidarsu su to ire su ne wa kunna na ma al haidina muna kutsawa tare da masu kutsawa cikin barna abin da ya shafi barna duka ba a son ka kutsa ciki shi yasa ko da postin kaga an yi a social media wanda ke zama illa ga aqidarka wanda ke zama illa ga al'ummarka wallahi kakka kuskura kace ka yi shiyari kakka kuskura wai ka rubuta kace kaga wannan Allah tsine mai albarka ai duk kuna don ka kama wajen yadawa kawai ka gani huce kawai kaka ce kala kaka kuskura kai layi don idan kai shiyarin, yanzu duk firan ɗinka da wa'anda aka tare da su duka za su gani kaga kai kai ne kai yada musu ba wancan ba don da dama wa'anda kake gani wani ba wannan da ya poste asalin shi na to duk barna irin wannan ba a shiyari bayan ba a shiyari ba a koman ko ka ce Allah ɗaya bai ma albarka o o ce kyale shi in ma zaka ce Allah ɗaya bai mai albarka to faɗa kawai haka ba ciki ba ba ciki ba kakka yada don in kake haka kana yadawa ne sau daga kutsawa ne cikin na masu kutsawa cikin barna karka kutsa kuma karka kama ma masu barna a waje yada barnarsu ina fata an gano nan sau daga da ke wa'inda abubuwan su ji tsoro Allah ne na farko su bari su ji tsoro Allah su bari domin wancan matsiyacin wai abin da ke cewa akwai wata waka wadda ta kunshi batsa wadda yi kuma zai aje ta ne sai cikin azumi cikin azumi zai sake ta idan ya sake ta shi kenan sai a buɗa baki da ita kaga wannan izgilanci ne izgilanci ne wannan izgilanci ne ba kaɗan ba to ire-iren wa'annan maganganun duka bai kamata a same su ga bakin musulmi ba kuma ya kamata a ce an ɗauki mataki a kansa tun daga gwamnati tun da su gwamnati matsayinsu na can siyasa suna ganin cewa idan suka fito suka ce za su yi fada da wannan abun to sai a yi ɗauka cewa wato su waye can siyasa ne kuma wannan freedom ne kuma constitution aza su kuma shi ne aza to alhamdulillahi tun da ayi muna hukumar hizba kuma sun ba hukumar hizba ba to a bar hizba ta yake akan wayan abubuwan kuma alhamdulillah an bari alhamdulillah Allah ka ba samu dace Allah ke cewa wa kunna nukazzibu bi din. har yanzu da ciki ababin da ya kai su cikin sakaran suna cewa wa kunna nukazzibu bi din. muna ƙaryata ran tashin kiyama bi ma'ana muna karyata cewa za a mutu za a tashe bayan an kare zaman kabari za a je a yi hisabe kowa ya ɗanɗani aikinsa muna cewa karyata. duk wanda ya mutu ya mutu daga duniya sai kaduna ba aljanna ba batun wuta da aljannan da wutan duk babu kuma ba wanda zai mutu ya sake tasowa duk wanda ya mutu shi ya mutu sai dai wanda bai mutu shi ko ya jira tashi sun fayyada da za a mutu kan amma fa tasowan ba su yadda ba shine wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin sai da yaqini ya zo muna menene yaqini muka gani abu ido da ido inda muna cikin waton zanniyud dilala to yanzu ga mu cikin qada'iyud dilala enyi <laughs> masu falsafa to yanzu suna cikin mi suna cikin yaqini ha suka ce hatta atana al-yaqin sai da yaƙini ya zo muna muka tabbatar lalle wanda ya mutu za a tashar da shi muka tabbatar lalle akwai aljanna muka tabbatar lalle akwai wuta duka yanzu ka yaqini ya riga ya zo muna yanzu ba mai gaya muna mu riga mu yadda ba shine ma suke neman cewa su koma duniya ba mu koma duniya ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون sune kun ga su ne anil mujrimuna fi jannatin ya anil mujrimina ko mujrimina din to sune Allah ke cewa tara idhil mujrimuna da za ka gani lokacin da wayancan mujrimman mujrimman nan wayannan mujrimman da ke kutsawa cikin koke su da za ka gani su nake turu usim inda rabbihim sun sun kuyar da kanunsu gaban ubangijinsu suna gaban Allah sun zama ahli sunna sun zama bayin Allah duka su yadda kaga suna suna ta tsagawa suna ta girman kai suna ta menene yau ga su nakashe kaskance walakance gaban Allah naki suru osin suna sun kuyi da kansu sai kaji suna cewa rabbana absarna Allah mun riga mun gani mun ji mun gani wallahi mun gani abin da ake gaya muna nan to gashi mun gani hadda ido yanzu kan yaqini ya zo wajen mu mun ga wutar mun ga aljannan mun ga Allah mun ga tashin kiyama mun gani afsarna wa sami'na mun jiya mun ji gurnanin wuta mun ji kaza mun ji kaza duka mun jiya wa sami'na to abun nan muke rukun kai Allah farje'ina a dawo da mu duniya na amal salihan sai mu je mu yi aiki na kwari ba irin wancan da muka yi can baya ba yanzu kan mun tuba mun riga mun gani yanzu kan da kanmu ok yanzu kuka sa samu yake ni can da annabawa suka gaya muku kuka ki yake ni kuka karyata su manzanni suka gaya muku kuka ki yake ni kuka karyata su bayan Allah mutanen kirki suka gaya muku kuka ki yarda magada annabawa malamai suka gaya muku kuka ki yarda ba ku samu ne ba yanzu kun samu ne ko to shikenan yanzu ne bai da wani amfani bai da wani amfani saboda yanzu sun ce hatta atanil yaqin Allah ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in akwai masu ceto ran tashin kiyama annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto bayan Allah za su yi ceto iyaye za su yi ceto ya'ya za su yi ceto namiji zai ceci matarsa mata za ta ceci mijinta sarki zai ceci wa'anda ke jagoranta haka shi ma wa'anda ke jagoranta suna eh, ceton sarakunansu haka dai mutane wa junansu ana ceton juna wanda Allah ya ba dama baka ceto sai an baka dama kuma in baka dama za a ce ma ceciwa ne ina fata an gano nan to akwai su to amma wa'annan tunna sun mutu ba su da lasisin imani sun mutu ba su da tauhidi to fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi da duk mai ceto bai da amfani gare su ba wani mai ceton su annabawa na ceto ba za su cece su ba mala'iku na ceto ba za su cece su ba iyaye na ceto ba za su cece su ba yaya na ceto ba za su cece su ba makoci ma na ceto ba za su cece su ba malamai na ye ba za su cece su ba fa ma lahum anit mawridin Allah ya saki dawa kuma bayan kare an ruhe wannan fifin nasu aka ce fama lahum ani tazkirati mu'ridin me yasa me ya same su ani tazkirati mu'ridin game da wa'azi game da fadakarwa mu'ridin suna kau da kai ba za su yarda da abun da Allah ke so ba me yasa wa'azi suke kauce masa ana wa'azi ba sa wa'astuwan ana karantar da su ba sa daukan karantun ƙur'ani na saukowa ba sa ɗaukar ƙur'ani me yasa ba za su saurari wa'azi da tunatarwa da annabawa Allah ke yi musu ba me yasa ba su ɗauki tunatarwa da wa'azi wanda fiye annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi musu ba fa malahum an tazkirati muridin ka annahum humur mustanfira Allah ke ga sunan kamar jakkai kamar jakkai wa'anda aka hargaga kamar jakkai wanda zaki ya hargaga farrat min kaswara wanda ke gudu saboda zaki kamar jaki ne ya ga zaki ko ya ga kura kura ta yi cikin garginsu wani suka zabura kowa bai kulawa da ɗan'uwansa, kowa ta kai ne yake yi to haka suke idan suka ji wa'azi gudu suke yi ba sa yawa su saurara eh suka ji karkon ƙur'ani guje ma ƙur'ani suke guje ma suna suke ba su ba su watan sun zama kyamar ƙur'ani suke kamar yadda kasan jaki na kyamar zaki kada sai iya ka kyama kenan ku yadda jaki ke kin ke kin zaki ke kin kura haka suke su kuma suke kin alqur'ani suke kin nasiha suke kin wa'azi Allah shi karimu mu Allah ya iya misali Allah ya iya misali idan kaga koda a cikin social media kake kallon yadda jaki ke gudu idan ya ga zaki ko yadda yake gudu idan ya ga kura to kai ka san bai kaunar kuran bai son gani ne ko kaɗan to wai yadda ka ga wannan zakin ko kuma in ce wannan jakin yana gudun wa'annan dabbobin bai son su bai so wa'annan kuraye wai haka kai shi ma kahiri ke gudun a bai son ƙur'ani wallahi akwai tsakanin tsakaninmu da su ba karama ba akwai ƙyama tsakaninmu da su ba karami ba Allah shi raba mu da su Allah shi muna maganin su Allah ce bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta na shara. a kori ɗaya daga cikin su ne manuhasa ne kawai a kai ga inda ake bayar da wayannan takardun kenan za su ci gaba da wannan gudun ku su ci gaba da gudun wa'azi akwai ranar kin dillanci shine za a kai ranar da kowa za a bashi littafansa shara an yada su kowa ya dauki nashi kenan yanzu ba abinda za a yi musu sai a ko ba su yadda ba wannan lokacin ne ake jira ranar da kowa zai karbi takaddansa na aiki idan ka yi aikin kuri za ka karba eh, wanda ya karba ga hannun dama alhamdulillah haka ake bukata wanda ya karba hannun hagu zai kuka an yi uta suhufan munashara za a ba su littafansu kenan wanda za a yada ko ya ga dama ya tuna da Allah ya wa'astu ya san Allah ya bi Allah wanda ya ga dama kenan mai son gamuwa da Allah lamun lafiya to yi haka Allah ce wa ma kuruna illa an yasha Allah ba wanda zai yi wa'azu sai idan Allah ya ga dama wanda wannan kuma wata nukuda ce muhimmiya shirya ta hannu Allah take shi yasa idan Allah shirye da kai ka gode masa domin ba dibara kace ta sa kai ka shiryun ba ba hankalinka ne ba tunaninka ne ba wala ko wanda ko da zuwa aka aka auna hankalin kwakwalwarka da tashi kila ya hika kokolwar a kwakwalwa irin ta duniya يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا <laughs> يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنسا أبن الظاهري كمدى رأي الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون amma game da lahira kan raukananu ne ba su san lahira ba to kaga wato idan Allah ya ka shiryayye ka gode ma Allah akwai inda sun san duniya sun kware wasu manya manya ne masu mulki ne wasu manya manya ne masu dukiya ne wasu sun suna da ilimin technology na kirkiro abubuwa amma duka kahirai na har yanzu ba su gane Allah dai aka bauta ma ba kahirai na ba su gane cewa idan an ka mutu bisa ga wannan yanayin wuta za a shiga ba ba su gane ba amma kai Allah ya gane da kai ka zo ka bi Allah kana mutuwa Allah dauke ka saka aljanna aika? gode mu Allah saboda faman sha'a wato wa ma yadhkuruna illa an insha Allah ba mai wa'atuwa ba mai shiriyuwa sai da mi sai da Allah ya ga dama shi yasa ko manzon Allah da yake kowa iya wa'azi sai da Allah ce masa innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hmm. وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أهببت كما زال الله باكا شريد وأنك قدامه ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله ينا شريد وأنك قداماني Eh, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne cikin bayinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine wanda ya san shine masani shine fi kowa sani, shiryayyu saboda wa ma yadhkuruna ku illa an yasha Allah ba mai tonawa ba mai shiryuwa sai wanda Allah ya shiryar huwa ahlut taqwa Allah shi ya dace da kowa ji tsoronsa wa ahlul maghfira Allah shi ya dace da gafara shi yasa yake gafarta ma wanda ya ga dama yayi rahama ga wanda ya ga dama shi yasa rahamarsa ta wuce ruhe duniya gaba daya gafararsa ta ruhe duniya gaba daya Allah mai gafara ne Allah wanda ake jin tsoron ne Allah ka zo ta muna tsoron Allah Allah ka sa yi muna gafara nan zamu tsayawa shi ne karshe wannan sura abu na makaranta daidai muna roƙon ka ya Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah ka nuna muna wannan kuskure ne ka yahe muna ka ba mu ikon gyarawa wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu abin da muka saurara a cikin wannan tafsiri Allah ka ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ka albarkaci yan uwan musulmai kuma Allah ka albarkaci shi wannan prof abubakar usman riba da yake karanta da mu a wannan masallaci mai albarka malam assalamu alaikum Allah ya ƙara arziki da wadata masu albarka malam ni ce na bar wuturi da niyyar zan farka in yi sai ban samu farkawa ba sai kuma na yi abita sannan sai na yi sabab kamin alfili ya keto malam ne ne hukuncin haka wuturi eh. eh ba laifi a wannan lokacin duk lokacin mitiri ne eh karfe biyar lokacin mitiri ne Mutu ya tashi wannan lokacin mitiri, sannan ya yi sahur wannan ba daidai ne wannan ba matsalata ba eh lokacin ai ake ruhe sallolin dare a sai tambaya ta gaba ita ce ta ce mara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam tambaya ta ita ce wata makwabciya ta ce kullum idan muna hira idan aka ɗauko hira irin ta girman manzo sallallahu alaihi wasallama sai ta rinka cewa annabi shi da kanshi yana cewa ya fi kowa daraja amma aure ya yi shi daraja shi ne nake neman ƙarin bayani a wannan jahilci ne ba ilimi ne ba ba kuma addini ne ba wani aure ya yi darajar manzo Allah Allah babu wannan auren ƙaryata wallah eh babu wannan aure ne da daraja amma ba kuma hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aure na kai ka aljanna manzon Allah duk wanda shiga aljanna sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kaman manzon Allah wallahi a sauran tacci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da Allah ina neman karin bayani akan falalar wannan kwanuka goma na ƙarshe sannan kuma malam sallar tahajjud kamar daren ashirin ake fara ta ko kuma sai daren ashirin da ɗaya sannan malam wani lokaci ne ya kamata a fara ta tambayoyin suna da yawa ko tambaya ta farko mina naki tambaya ta farko abin da ke malam falalar falalar kwanaki guda goma na ƙarshe suna da falala kwarai da gaske a daren su ya fi kowane dare su ne lilatul qadri khairun min alf shahr kuma ana samun lilatul qadri cikin wannan kwanakin guda goma falala su ba ta ke dayuwa ba lokacin da lacca ce ta musamman kuma an taimu koyi na laccocin sai ko daren ɗaya ga wata ramadana aka fara an yi daidai eh, shi su tahajjudi daga farkon ramadana har zuwa ƙarshensa lokacin tahajjudi ne sai dai an fi ya fi karfi a kwanakin goma shi sa kuke gani malamai na jinkirtawa sai zuwa goman karshe goman karshe amma dai daga farko ramadana har zuwa karshe duk wata ramadana dare ne na tahajjudi lokacin da za a fara ne tahajjudi a da dare ke fara sulusin karshe misalin karfe goma sha biyu sulusi ya biyu ya wuce domin kila rana tana faduwa karfe na yanzu ba karfe shida da hamsin ba kusan bakwai kai shi bakwai to idan aka ce bakwai wani lokaci yake fitowa kaga takwas tara goma sha ɗai sha biyu kuma mun samu awa biyar eh, sai nawa kuma eh, ɗaya biyu uku hudu biyar shidda ko shidda alijir ya keto kaga mun samu awa nawa goma sha ɗaya to goma sha ɗin na yanzu su ne na daren sai ka kasa su kashi uku to ba sa kasuwa kashi uku daidai wa daidai amma dai yanzu sai ka ce ka fidda awa nawa ka fidda awa shidda ciki misali kaga rabi kenan rabi sai ka karo wasu awa uku sun nawa kenan awa ta awa tara misali cikin dare ka hidda awa tara to sulusin ya shigo koli kolin kenan kenan awa takwas daga farkon shigowar dare zuwa tara to sulusi ya shigo da muka ce awa takwas daga farkon sulusin uh, na uh, awa takwas an hida awa takwas an samu sulusani kenan sai mu ce a uh, takwas tara goma sha ɗai sha biyu ɗaya biyu ko uku to karhi zai kai karhi biyu zuwa uku sulusin karshe zai fara biyu zuwa uku ina fata an gane wannan to Allah ka samu gani hmm. sai mai tambaya ta gaba ta ce malamin Allah shi ƙara albarka da kuma arziki mai amfani ni ce na haifu eh, sun gyara je mala ya kwamfila an gyara eh malami ce na haifu ana azumi saura sati ɗaya na yi arba'in sai jini ya dawo mata kwana biyar farkon azumi to bayan azumi ya kai rabi sai ya dawo mata kamar yadda take al'adarta duk wata yi hukuncin azuminta waton ka'idar abin da ya shafi jinin haila na mata da jinin biki wato na biki dai kwana arba'in ne duk da kuka je nan kasan na ana cewa kwana sittin sittin so kwana sittin da ake faɗa malaman fikihu ne suka ambace shi amma hadisi kwana arba'in ne kwana arba'in su ne koli-kolin jinin haihuwa ina fata an gane wannan maganar jinin haila shi kuma ya danganta inda ke san ki na haila kuma wannan jinin da ke zuwa ya yi kama da shi to ba matsala hailan ne amma duk abin da ba jinin haila ba to ya sha banban da na haila kuma zaki iya gane shi ta hanyar launinsa zaki iya gane shi ta hanyar bakinsa wato abin gansa eh, warinsa so in ya zama lokacin da ke haihu ke kwana arba'in daidai ke ga ke kare batun jinin beki so in ki ga wani jini yanzu ba na biki na ba sai dai na haila to shi kuma sai ki diba ki gani ya daidai na hailaki da ki saba da shi eh ya daidai to shine in ba shi na ba to ciwo ne ba haila na ba in bai kama da shi ba launi ne bai kama da shi ba to ba shi ne ba warinsa bai kama da shi ba to ba shi ne ba a yanzu bayan wata ya ya raba sai ga jini ya saki dawa shi ma ki diba in ko ba ki iya bambantawa ko da ba ta iya bambantawa tsakanin wancan da wannan to shi kuma babban abin da za ta ɗaukawa irin wanda jinin ke zo ma kullun kullun kenan mai wannan ciwon shine manzo Allah ba ta ita kuma cewa ta dauka cewa cikin kowane wata za ta dauki kwana shidda ko kwana bakwai su ne na haila sauran kwanakin duba na haila ne ba sai ta je ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta to daga wannan jini shine hukuncin sa to daga yanzu da ya zama jini ya zo miki bai kama da wancan jini ba to ba jini ne ba a kowane lokaci kina da yawa wannan jinin to shi shikenan ga matakin da za ki dauka ina fata an gane nan amma ne duk mai al'ada kaga tana iya bambantawa tsakanin wancan da wannan hmm. amma dai na biki kai ya wuce kwana 40 din nan shi kuma wannan na haila shi ma kada ya zama ya wuce kwana goma sha biyar malamai suka ambata duk da ba, ba, hadisi ne ba ijtihadi ne na malamai da kuma mu marasa da mata masu yin suka ce to da wahala mace ta wuce kwana goma sha biyar in ya wuce kwana goma sha biyar to ya zama ciwo kenan hmm. to sai tambaya ta ƙarshe malam wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah don allah malam ina son in san hukumar hizba tana hana auren dole eh, aure dole a ƙauye kuma Allah sai a dinga kyautata rubutu idan an abu nan amma ta yi da sako eh ta yi da sako eh kuma sai ran auren za ta ga mijin duk ko'ina mun kai ƙara amma shiru saboda yana da kujera a siyasa kuma shi ne mahaifinmu in ya ji iyayenmu sun kai ƙara ko'ina amma shiru lalle hizba tana hana auren dole domin hizba aikin Allah ne kuma al'addini musulunci bai da auren doli ba ina ji ko ni wanda aka kawo mini kes eh, ɗinsa ba da jimawa ba irin haka ɗin yarinya ce ke son wani su kuma 'yan uwanta ba sa son wannan ɗin su ko ga wanda suke so saboda ka sai ya zama shi kuma wancan yana lallabawa yana masa alheri yana wa yarinya na alheri abin ya zama kamar dai ba daɗi dai yana son ya raba ta da yan uwan ita kuma tana rabu da su su ga wanda suke so ita ko ga wanda take so to shine sai aka gaya mini sai ni kira wanta yazo sai ni ce masa to a musulunci babu auren dole kuma ba za mu yi da auren dole ba hukuma eh, gwamnatin Najeriya ba ta da auren dole ba musulunci bai da auren dole ba saboda duka an ittifaki a wannan mutawako alaihi ne saboda ko dai ko dai wannan mutumin da ke son ta ku kawo wasu dalilai waɗanda ke nuna cewa wanda take so bai halatta a aure shi ba idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fadhawijuhu idan wanda kun ka yadda da addinin sa da halayensa ya zo muku to ku aurar da shi idan kun yadda idan halinsa ba ku yadda da shi ba wannan kuna damar ku ce ba za ku yadda ta aure shi ba ko tana so ne don akwai tashi ne ba a san yana cutar da kowa ba a san shi da wani mummunar ɗabi'a ba ita ce shi take so to dole ne ku bari ta aure shi dole ne wannan ina fata an gane wannan ah, idan kuma ya zama yana da kyawawan halaye duk akwai su masu kyawawan halaye ga su kuma da kuɗi su ta suna ta jan ra'ayinta amma bai da addini kila bai sallar asuba kila bai sallallan bai cika sallar. ko ko shaye shaye shi kai ko abin da ya kamanci haka to wannan kuna da damar ku hana mata aure ne ko tana so ne so hizba na hana wannan idan aka kawo mana kes irin wannan zamu kira ta zamu kira iyayen zamu zauna da su zamu ji shin tana so ne eh tana so ne wannan tana ba ta sai ta mun ji nata ra'ayi sannan mu dawo shi wannan da take so ni na illar da ta sa ba za ku bari ta aure shi ba shi na daya ko kuma a'a wannan da ku iyayen kuke son ya ta aura ita kuma take ba ta so ne sai mu tambaye ta me yasa baki so ne in ta kawo hujjojin da ba ta so ne kila waje addini kila wajen abu kaga tana da hujja in kuma tace a'a kawai ita dai kawai Allah dai bai sa mata so ne ba ba magana ɗabi'a ta ita ba magana yana da addini kuma yana da halaye na kore amma ni dai ba na son sa tana da hujja nan ma ana sauraren ta nan ma nan ma ba za a aure don akwai wanda kina da addini amma ba ki so ne don ko kai in za ka yi aure wallahi sai wanda ka son ka ai sai wanda kake so ba za ka je ka aure da baka so ba domin ka hada mutum ya auri wanda bai so ka cuce shi haka mace ka hada ta da wanda ba ta so kace sai ta aure ka cuce ta kuma ko kai ka haife ta wallahi ka cuce ta akwai matar da matar da baban ta mata aure da wanda ba ta so amma saboda biyayya ga baban sai ta ci gaba da zama da shi haka ba ta so ne amma ta haƙura don ba ta son ta fito ta saba ma baban ƙarshe baban na rasuwa ta iske wannan shi mijin nata ta ce to dama don baba ni aure ka kuma Allah karbi rayuwa tai na mai da saboda ka sake ni ga yaya ta ce dun ba na so sakanni kawai saboda duk zaman da nake zaman zaman da nake gidanka zaman kunci na bana son ka ka dibi wannan ba akwai wadda kuma waton. ta aure shi irin hakan aka haifafa aka yi ɗaya aka yi komi aka yi komi wata rana sai Allah karɓi rayuwa ta yana mutuwa ta zo tana murna har da ƴaƴanta sai da ta gaya musu ta ce wallahi ita mutuwan baban ko farin ciki na gare ni don dama ba na so ni amma saboda ka in saba bayani ni aure shi to ka dibi wannan abu wato ka dasa maɗiyar ka wani bakin cikin da za ta ci gaba da rayuwa da shi har abada domin duk wanda ka zauna da shi baka so nai walla akwai matsala ba akwai matsala ko kai yanzu misali mata mace baka son ta aka ce dole sai ka aure ta don Allah ya zaman zai ya zaman zai to ballenta ita da ke zama karkashinka ita wannan da baka so wa karkashinka take wa to yanzu kai kuma karkashinka za ta zama kuma ba ta son ka ya za a ta yi ma biyayya ya za a ta ji daɗin rayuwa ita to auren dole haramun ne gaskiyar magana haramun ne a musulunci to daga duk wanda yake diyarsa sai ta yi auren dole ko min girmansa za mu shiga mu ce ba a yi ina ganin wancan da aka kawo min da aka kawo min haka shi yaro wanda ke yaro ne karami ba game da kaunarsa shi kuskuren da yake yi ba an kami shi official ne ba a'a a matsayina na makoci wa saura aka kami wannan kes to shi na sai ni so in shiga ciki don in kashe wannan wutar ba sai an je ga hukuma hizba ba in shiga ciki in kashe wutar to amma yaron sai ya nuna shi bai bai bai da uwa da ita yarinyar ta zo in bincike su ba ni to shikenan ba zai iya ba Allah dai ya samu gani amma dai babu auren dole gaskiya mhm. to masha Allah nan dai duka-duka wannan tambayi suka kare muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gaman katar da gidan aljanna Allah shi saka malam da alkhairi kuma ya kai shi gida lafiya na'am sakon da aka mince a faɗa ɗalibai na farko shine insha Allah zuwa ran asabar <clears throat> za mu rufe wannan tafsiri ra'asar mai zuwa biyu ga wata na Ramadan sa'annan kuma ranar lahadi za a yi taron raba kayan sallah da kuma tallafi ga marayu da iyayen marayu insha Allah sai kuma a yau daren ashirin kenan yau shatar ga wata daren ashirin zuwa an jima insha Allah wannan masallaci za a fara sallar ta tahajjud karfe daya da rabi daidai za a fara insha Allah Allah ya ba mu iko halarta kuma ya karɓar muna وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك